أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإتيان وجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبعد Ayyuhal أيها الإخوة في wa rahmatullahi wa ورحمة الله muna tara a watan goma shawwal, hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 28 a watan uku march shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa a wannan asubahi ya haɗa fuskokinmu a masallacin wato abdullahi bin masa'udin radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a tsalallahu umrahu a inda muke gabatar da karatun littafin ɗariƙus salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a baya mun tafi hutun sallah ne wato mun tafi hutun azumi ne a wata mai alfarma ramadana Allah tabaraka wata'ala kuma ya kaddara cewa yau ne za a dawo karatu din to da farko akwai abubuwa guda biyu kishiyoyin juna akwai attahani'a akwai kuma atta'aziyya attahani'a shine ta yan uwa murnar tsawon kwana da Allah tabaraka wata'ala ya bamu yadda muka ga ɗaya ga watan Ramadan haka muka ga talatin ga watan Ramadan har ga mu yau muna tara a watan Shawwal wannan duk tsawon kwana ne da Allah ya bamu to sai dai fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ayyukan da muka aikata musamman a watan Ramadana mai alfarma suna cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allah ya sa muna cikin bayin da ya yanta su daga wuta zuwa aljanna Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu da addu'o'inmu bukatunmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana abubuwan da muke tsoro allah maɗaukacin sarki ya mana maganin su ah, sannan abu na biyu dai yanzu na bayan mun yi sallah ake cewa ɗaya daga cikin security na gidan nan malam abdulwahabi kenan shi ma an masa haihuwa ya samu karuwa ko ya samu yaron muhammad sani da muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace shi allah ya raya shi ya tarbiyyantar da shi tarbiyya islamiyya sahiha to idan muka koma kuma sashen wato ta'aziyya a nan gidan ma ɗaya daga cikin yan mai gidan gwaggwanta ta rasu ƙarshen azumi ɗin nan muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata Allah ya kai rahama kabarinta Allah ya yafe mata Allah maɗaukakin sarki ya sata a cikin afirdausul a'ala sannan a nan makarantar da ta wannan masallacin mun yi babban rashi shine rashin alhaji jamilu sakatare wanda shi duka duka kwana biyu ne zuwa uku ranar alhamis ke bar duniya ko muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya kai rahama kabarinsa Allah madaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa wahalar da ya sha Allah ya sa fara ce Allah ya sallabi bayansa Allah ya bamu gudurin tarar da su to wannan kenan sai kuma idan muka dawo kanmu ni'imar da Allah maɗaukacin sarki yayi mana ta wato mu tsinci kanmu a watan shawwal ba fa karaman ni'ima ba ce kamar yadda muka sha faɗa a baya ka san akwai wanda ramadan ɗin da ya wuce ya masa shirin da baka masa babban masa ba amma kuma allah bai kaddara zai shiga ba shi bai san ba zai shiga bai wannan shirin kafin ramadan ɗin aka yi babu shi wani ya shiga ramadan da niyya saboda tsabar niyyar sama har bayan sallah ya gama da komai ashe bai san ba za a yi sallar da shi ba wani tun a goma farko ya ce gagarinku wasu a ta biyu wasu a ta ƙarshe kai mu a kano ma a inda muka yi idi akwai bayan mun yi sallar idi kuma muka yi sallar ga a gawar muka sallace ta kaga shi kawai wannan talatin din na ramadana iya su ne da layin ɗinsa an gama talatin aka wayi gari za a tafi idi shi kuma aka taho da shi idi idan masu zuwa idi su sallar idi shi kuma an kashi idi dan a masa sallar jana'iba to amma da ni da kai da duk wani mai sauraro na a yanzu mu Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ni'ima kenan ta tsawon kwana ga mu a bayan ramadan din kuma Annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khairukum mafi alkhairunku shine man tsala umruhu wa hasuna amaluhu shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo shi kuma ta fuskarsa ya kyautata aikinsa kenan abubuwa guda biyu a samu tsawon rayuwa a samu kyautata ayyuka to duk wanda ya samu wannan shine mafi alkhairi a cikin al'umma daga bakin da baya karya allazi la yantiqu anil hawa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kenan kuma mafahumul mukhalafa akasin haka shine rayuwar ta yi tsawo kuma sannan ayyuka munana ta kuma an jika ma rayuwar aiki a filin alkiyama za a ga babu kyau Allah ya kiyaye saboda haka mu fahimci rabbu ramadan huwa rabbu shawwal wa baqiyatu shuhur ubangijin ramadan shine ubangijin shawwal shine ubangijin sauran watanni. wajen bauta ma Allah tabaaraka wa ta'ala a matsayin kauna kuma kai bawan Allah ne ramadan bashi da bambanci da sauran watanni dama duk abin da za ka yi a ramadana abin da ya kamata ka yi ne ko yawa jaba ka yi saboda idan ka yi ka sauke wajibinka to irin wa'annan wajiban na abin da ya kamata ka yi ko ya waje ka yi suna nan dai a watan shawwal da sauran watanni masu zuwa shi ramadan abin da ya sa ake cewa ka tashi ka dage ka samu ka nema yana zuwa da wasu alkairai ne na musamman watansu idan ya zo ne ya zo da su in sun tafi in ya tafi ya tafi da su sai mai tsawon kwana to shi yasa dan lokacin ka so kake so ake ka amfane shi sai a zaburar da kai to wa'annan abubuwan ba karka yadda a babu kai kada a baka dama ta rayuwa a lokacin kuma su wuce ba tare da kai ka amfane su ba wannan yasa ake cewa a ramadana ka daji yana da irin su lailatul qadari wanda babu shi a wani wata ka gani qiyamul Laile din sa ta musamman ce manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi alkhairi a cikin sa na musamman ne hadisin turmizi ya ce afdalus sadaqa as-sadaqatu fi ramadan mafifiyar sadaqa sadaqar da aka yi ta a watan ramadana shi azumin da aka wajabta maka a cikin sa Allah madaukakin sarki a hadisin kursi ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi nawa ne nake sakayya da su to da wasu makamanta irin waɗannan faba'il da suke cikin ramadan karka daɗa karka raga su suka sa ake ta zaburar da kai don karka yi asara a cikinsa kakki asara a cikinsa amma wannan ba yana nuna ba kuma daga ramadana babu wani watan da za a dage a jajirce a yi ibada a ita ibada a kowane lokaci tana da ka bawan allah sannan kuma kowane mutum zai shiga aljanna ne alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikinsa ko kuma gwargwadon aikinsa ya danganta da irin damar da Allah ya bashi ta lokaci da ta ikon yin wannan ibada yanzu wanda ya rasu kafin ramadan da wanda suka rasu a cikin ramadan da ma bayan ramadan dinnan, su fa yanzu sun gama aikinsu da shafinsu an rufe sun tafi inda in suna son yin raka a ɗaya ba su da iko ba a ɗaya ba su jada ɗaya ba su da iko amma mu da muke da rayuwa muna nan muna da damar mu yi to kaga kenan kana da bambanci da su sannan kuma idan kowa zai shiga aljanna ne a bisa gwargwadon aikinsa suna su ya riga ya gama kai kuma naka da aka baka damar baka yi kenan kai ma ka bari kun zama ɗaya kenan kuma su tun da babu lokacin ba wanda zai tambaye su bayan ramadan wanda suka mutu a ramadan amma yanzu kai ko ba yana cikin lissafin da za a tambaye ka ko kai ko ba kai ba wa abu da rabbaka hatta ya ce ya ka bauta ma ubangijinka gaya abinda zai raba ka da ibada to alyaqin ya zama mutuwa ce amma idan ba mutuwa ba to kana nan bawon Allah ana bin ka bashin bautar Allah gwargwadon damar da Allah ya baka bai cewa abudu rabbaka ba hatta yantahi ramadan har ramadan ya kare balle ka ce ramadan ya wuce shikenan an daina ibada a a sahabi sufyan bin abdullah al ya ce wa annabi kulli fil islam qawlan la as'al anhu ahadan ba'dak ga ya mun wata magana a musulunci wadda daga bayan ka bazan sake tambayar kowa ba sai annabi ce kul amantu billahi thumma istaqim ka ce ka yi imani da Allah sannan ka kafa akan imani annabi yana gaya masa iya ramadana kawai a ta ya ce ka laifin an mutuwa ta zo maka ne ka gani ma'azu bin jabal ce annabi ya masa wasiya ya ce ita illaha haisu ma ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance kaga ba iya ramadana ba haisu ma kunta kana ramadan kana shawwal kana zulqa'ada kana zulhijja kana almuharram kana safar kana rabiul awwal rabiul akhir dukka haisu makunta kawai duk inda ka kasance Allah ta inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana tare da ku yana dafan ku da abin da kuke yi ya ramadana ne a faɗin rayuwarka ne kafin ka bar duniya so wannan duk yana nuna mana mana mu gode ma Allah cikin damar da Allah ya ba mu ta tsawon rayuwa mu ci gaba da guzuri mun riga mun gabana muna alfahari da mu aka fara da mu aka kare amma ba tufa sai mai tsawon kwana to kaga tun da kai akan hanya kake to kullun ka ci gaba da samun guzuri dan ka je ka shiga aljanna ta kololuwa saboda guzurinka yana da yawa guzurinki yana da yawa hajjia Allah ya datar da mu to idan muka dawo karatun mu na ɗariƙus sali'ina ila rabbil alamina a baya mun yi darasi ne na 192 kunna fi fablil istighfari muna kuma babin da yake magana akan falalar istighfari a wancan lokaci mun yi unwanin da yake cewa afdal siyagul istighfar mafificin sigar istighfari sai da istighfari kenan wanda da shi aka rufe unwani din amma wancan lokacin fa qulna min al ma'lumi bi darurati muka ce yana daga cikin abin da yake sananne ne a lalurance anna ahamma ma yuqarribu al-abd ila rabbi abinda zai kusatar da bawa mafi muhimmanci zuwa ga ubangijinsa wa khaliqihi mahalicinsa wa yunjihi ya tseratar da shi min azabihi daga azabar Allah huwa tauhid shine farko ya fara da tauhid inda ma bada ana bi ma'anar tauhid a wancan lokacin mun fara da ma'anar tauhidi din wa aka aqsamihi da rabaraban tauhidi ya kasu kashe uku wa khatamna bi ma'anar istighfari wat tauba muka rufe da ma'anar al-istighfari da kuma tuba kama ya qulu rajihi fi sharh al-aqidah as-sahawiyya kama yadda yake cikin sharh al-aqidah as-sahawiyya wat taubatu tatadammanu al-istighfar tuba ta kunshi istighfari wal istighfaru yatadammalu at-tauba istighfari ya kunshi tuba fa kullu wahidun da yadkhulu fi musammal akhar kowane ɗaya daga cikin tuba da istighfari yana shiga idan an ambaci ɗaya inda al-itlaqi ila an katamna bi zikri sayyid al-istighfari sannan sai muka rufe darasin da shi ambatan sayyid al-istighfari din wa nastamiru al-yawma qidaman yau inda zamu ɗora mu ci gaba bi qaulil mu'allafi da faɗin mawallafin littafin inda yake cewa ma yaquluhu inda al-khuruj min al-bayt abinda zai faɗa shi ɗan adam lokacin da ya so fita daga gida yanzu mun shiga adab kenan an gama da batun fari. faqad sabaqa bina miraran hakika ya gabata da dama bi annahu ta takadu da cewa ba yadda za a yi tajid shari'atan ka samu wata shari'a mila shara'i'i daga cin shari'o'i allati ammat a a jawani balhayati wadda wannan shari'ar za ka kalle ta ga ta game sasannin rayuwa ba wani abu da ba ta yi magana a kan shi ba fistagiri wal kabiri a kankanan abu ne ko a babban abu wa nazzamat kulla shay'in baya za ka samu ta shari'a da ta tsara komai a ƙidatan wa ibadatan wa mu'amalatan ƙida da ibada da mu'amala in ba shari'ar musulunci ba fa inna allaha ta'ala anzala kitabahu tubyanan likulli shay Allah ta'ala ya saukar da littafinsa tubyanan likulli shay'in don bayanin kowane abu wa tafsila kulla shay'in da filla filla da kowane abu kama za a fi kaulihi ta'ala kamar yadda hakan ya dai zo a cikin faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma min dabbatin fil ardi ba wata dabba a bayan ƙasa addabatu ma yadubbu alal ardi kenan wala da'irin tsiru bi janahihi babu wani tsuntsu da yake tashi da fukafukansa illa umamun amsalikum face su ma halittu ne irin ku sai Allah ce ma faratna fil kitabi min shay ba yi sakacin barin wani abu ba a cikin littafin alqur'ani thumma ila rabbihim yuhsharuna sannan kuma duka gaban Allah ubangiji za a tayar da su abdurrahman sa'idi yake ta ai jami'al umum umami dukkanin al'ummai tuhsharu wa tujma'u ila za a tayar da su za a tara su a gaban Allah tabaraka wa dukkanin halittu fi mawqifil qiyama a tsawar alqiyama fi zalikal mawqif alazim alha'il a wannan matsayi mai girma fayujazihim bi adalihi wa ihsani sai Allah ya musu takayya da adalcinsa da ihsaninsa wa yamdi alaihim hukumahu allazi ya'muduhu alaihi alawwaluna wal akhiruna sai kuma ya zartar da hukuncinsa wanda za su gode masa akan hukuncin farkonsu da ƙarshensu yasa tun a tashin kiyama Allah ya ce yau mai da ukun fatasta jibuna bi hamdu da za a kira ku kuma ku amsa kuna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wa tazununa illa bisum illa qalila har kuke zaton ma ba ku yi zama a duniya ba sai dan kadan ahalus sama'i wa al ardi samai da kansai wannan ayata ta suratul an'ami aya ta 35 wa qala ayyuban Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wala ya ka bi matsalin su waɗannan kafarai ko ƙuraishawa ba wani misali da za su zo maka da shi na tahaddi na ƙalubale illa ina ka bil haƙi wa a hasana tafsira wato sai mun zo maka da gaskiya da mafi kyawun wato bayani akan wannan tambayar ko ƙalubalen da za su yi maka wajen ana zo ana maka shari'ar musulunci ce ta gane komai ba abin da ta bari suratul furqan ayat 34 wa qala Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka wannan Alƙur'ani sai ce litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani na ma nuzila ilaihim shi abinda aka saukan musu wala allahum yatafakkaruna dan kuma su tafi su yi tunani suratul nahl aya ta 44 yaqulu shawkani fi fatahil qadir shawkani yake faɗa cikin tafsirin sa fatahul qadir yake cewa wa min jimlati ma ajmalahu fil kitabi yana daga cikin jimlar abin da Allah ya kunshe shi a dunkule a cikin alkur'ani al'aziz ƙauluhu da ya ce wa ma ata kumar rasulu fa kuzuhu wa ma na hakum anhu fantahu abinda manzo ya zo muku ku rike abinda ya hane ku ku hannu yana kaga an dunkule wani abu wanda sai a wajensa za a ji umarninsa ko haninsa gashi qur'ani ka dan qur'ani ya samu kalubale a nan qur'anin da kace ka yarda da shi sai kuma ya kalli manzon da aka saukan masa ya ce wa ma atakumur rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu bai ma zo da lamiri ba balle ka ta alamirin qur'ani zai komawa suna ne na zahiri wa ma atakumur rasul sunan ma kuma ba na kira ba ma'arifa abinda shi wannan manzon ya zo muku da shi ku rike abinda ya ne ku fa kaga kenan wannan yana maka an bashi kada nama kamar da suka ce wannan yake na muku annabin ma'asumi ne tun da Allah ya yarda abin ya zartar ya zartu abinda ya hana ya hana kuraka Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqab lalle Allah tabaaraka wa ta'ala mai tsarin aquba ne mai tsarin kamu ne suratul hashr aya ta 7 fa amara fi hadhihi alaya bittiba'i ma sannahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shaukani yace sai Allah ya umarni a wannan ayar dabin abinda manzon Allah ya sannanta. fa kullu hukumun sannahu rasulullah duk hukuncin da manzon Allah ya sunnanta tali ummatihi ga al'ummarsa faqad zakarahu Allah subhanahu fi kitabihi al-aziz to Allah ya ambace shi a littafin bi hadhihi al-aya da wannan aya ta ma atakumur rasulu fakuzuhu wa bi nahwi qawlihi ta'ala da kuma irin fadin Allah ta'ala da yace qul in kuntum tuhibbuna Allah kace da su idan kun kasance kuna son Allah fattabi'uni yuhibbukumullah to ku bi ni Allah zai sai so Allah ne yace su gaya wa duniya in suna Allah annabi ya gaya wa duniya in suna son Allah su bi in sun bi shi Allah zai so su to kaga in ka zo ka ce ba ba abin da annabi ba za a bi annabi to ya zaka yi da wannan aya kuma an ce abu mutum ai dole ne za a samu akan me za a bi shi yin umarni da hannu ka gani to fattabi'uni yuhibbukumullah Allah ya ce to ku bi Allah zai so ku wa gafir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah ghafur ne arrahim ne Ali Imran 31 shaukani da ya ce wa bi kaulihi da kuma faɗin Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haƙiƙa ya kasance muku mafi kyan abun koyi yace fi rasulillahi fi rayuwar manzon Allah Don ƙur'ani me zai ce maka fi rasulullahi me zai fasara maka fi rasulullahi amina manzon Allah to fi rasulullahi Allah ya ce kana lakum fi rasulullahi kuma uswatun abin koyi kuma hasana abin koyi mai kyau liman kana yarjullaha sai amma sai aka tantance ga wanda yake fatan gamuwa da Allah lafiya wal yawmal akhirah ranar lahira ya fita lafiya wa zakarallaha kasira yake ambatan Allah da yawa yake sanya Allah dukkan abin da ya taso masa suratul ahzab aya ta 21 kusa nake tafa haza ya dillu ala annal islam dinullah to fa wannan yana isar maka sakon musulunci addinin Allah ne allazi zai allazi kalaqal insan wanda shi Allah shi ya halicci mutum wa a'lamu bihi kuma shi ya fi kowa sanin dan adam duk wanda ya sanka bai san sanin bai kai sanin da Allah ya yi maka ba kama fi kaulihi kamar yadda Allah yake cewa laqad al insana haqiqa mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mun san abinda hatta zuciyarsa ransa yake kai kawo wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mu muka fi kusa da shi sama da jijiyar jannayansa to ta qaf ayati 16 wal qur'anu kitabun munazzal wato al-qur'ani littafi ne saukakke wa man ja'a bihi ma'asumun kuma wanda ya zo da alƙur'anin ma'asumi ne ma'ana Allah ya bashi kariya ga barin saba masa yi sa ya bada garantin abishi abinda ya zo ya ce a yi abinda ya hana a bari wa ma yanqu anil hawa wanda ya zo da alƙur'ani baya magana bisa san rai dama shi qur'ani magana Allah ce la ya atihil batil to shi kuma wanda ya zo da qur'ani sai Allah ya ce wa ma yanqu anil hawa baya magana bisa sarre duka tattara ka wadar kace kai zaka yi da kanka ban kanka zaka koya ba zaka koya daga wajensa ba dan sunan ka dan qur'ani Allah ya kiyaye to shi ka ji shaida daga Allah wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha allamahu shadidul quwa suratul najmi ayata 4 zuwa ta bakwai wa yakfi fi zalika qaulullahi ta'ala ayyama isheka ka fadin Allah ta'ala da yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da shi manzan zai kirkiro wasu maganganu nasa ya shirya ya ce mu muka yi ya tsora mana la'akazna min bil yamin da mun kama shi Su laqatana min hulwati Ku kaga wanda Allah ya ce da zai masa yi kirkiro nasa da ya kama shi kuma sai ya ce to ka bi shi wa ma kuma rasulu zo wa ma nahakum anhu fantahu kai ka san wannan shaida ce a kansa shi ma'asumi ne ba zai yi abin da ba daidai ba to kuma kai wanda kai baka da wannan isma din kai wanda kullu bani adama kada kana ciki amma sai ka ce ba za ka bi shi ba kai kawai kai za ka fahimci addinin ka da kanka ka da kanka to za ka ga kuma ganganci Allah ya kiyaye faqad ballaga sallallahu alaihi wa sallama balaguhu mubin hakika annabi sallallahu alaihi sallama ya isar da sakon sa bayyananne kama shahida alaihi Zalika sahabatu fi hijjatul wada'i kamar yadda sahabbai suka masa shaida a hajjin bankwana in yayi bayani yayi bayani ce ala hal ballaktu shin na isar da manzanci su ce ballakta ka isar da manzanci in yayi bayani ce faliballigu shahidu minkum al-ghaiba wanda ya so ya sanar da wanda bai so ba ya ce allahumma shahad allah ka shaida na isar da manzanci wa ma ahsan ma qalahu az-zuhri me ya kai kyan abinda imamu zuhri rahimahullahu ya faɗa da ya ce minan lahir risala saƙon abauta ma Allah wahayi ne daga wajen Allah yake zuwa Allah ne yake aikowa wa alar rasul albalag kuma wajibin da yake kan manzan da Allah ya masa wahayi shi kuma albalag isar da saƙon Allah zuwa ga al'umma wa alaina ita kuma al'ummar da manzon ya kawo masa saƙo wajibin da yake kanta at-taslimu shine mai kauya zuwa ga wannan saƙo وجاء فيما rawahu muslim ya zo a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito ala ya ce cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazala daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi ya ce innahu lam yakun nabiyyun qabli yadda al'amarin yake babu wani annabi da ya kasantu ya zo kafin ni na zo illa kana haƙan alaihi an ya dulla ummatahu ala kairi ma ya lahum ce wajibi ne akan wannan annabin ya nuna santar da al'ummarsa alkhairin da ya sani nasu da alkhairin da ya sani ya nuna musu wayan zurahum kuma wajibi ne akan wannan annabi ya gargade su sharra ma ya alamuhu lahu mafi sharran abin da ya sani dan su guje mai dan su guje shi wannan haƙƙi ne akan kowane annabi alhamdulillah wa min zalika alkhairat to yana daga cikin wa'annan alkhairai qala almuallif ha huna sai mawallafin littafin ma'anan yake cewa rawar turmuzi imamu turmuzi ya rawaito bi sanadihi wato da isnadinsa haisu kala a inda shi imamu turmuzi yake cewa haddasana sa'idu bin yahya bin sa'idin al-umawi haddathana abi Ya ce babana ya bani labari ya ce haddasana Ibn jurayj Ibn jurayj ya bamu labari an ishaq bin Abdullahi bin abi talha daga ishaq dan abi dan abdullah dan abi talha an anas bin malik daga anas dan malik kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manala daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi ce. man kala duk wanda ya faɗa ya ne lokacin da yake abin da yake nufi da man da ya faɗa iza kharaja min baitihi idan ya zo fita daga gidansa yace bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah bismillah da sunan Allah wani hadisi yace kullu amrin zibalin duk wani al'amari yankakke ne mara albarka ne mutukar ba a fara shi da sunan Allah idan dan adam ya zo fita daga gida a tarbiyya ta addini adab sai ce bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah man ya tawakkal ala Allah fa huwa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar masa wa tawakkalu wa ala Allah tawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah za ku dogara in kuna imani Allah da ya ce wa annabi fa bima rahmatun min Allah linta lahu saboda wata rahama ce da Allah ya gine ka a kanta ce wannan sabon suke jin daɗin mu'amalarka kake sauƙaƙa musu walau kun tafa zangali kalbi da ka zama mai gatse-gatse mai kaushin hali lamfan gomin haulik da sun watsa sun bakka so fafa anhu ka ci gaba da yi musu afuwa wasta ga lahum ka ringa nema musu yafiya a wajen Allah yanzu wannan ba mu'amala annabi ce Allah yake faɗa yanzu sai ka ce ba za ka yi koyi da shi ba ce ba wani hadisi ya ka fahimci ƙuranin to fa ma rahmatin Allah yake tabbatarwa da wata rahama da Allah ya gine ka akan ta ce linta lahum ka zama kana tausaya wannan sahabban naka suna jin dadin mu'amala da kai yanzu abinda Allah ya yabo a kansa ko ba a ce ka koya ba ai kai ma ka ce to kai ma ba za ka yi ba ka ba ka sawu Allah ya yabo akan wannan bare wanda aka yaba din dama daga wajensa ake so ka koya shi kenan sai wani zai ce kai ga kabar rayuwarsa babu hadisi Allah ce walau kun tafazzar da ka zama akasin yadda kake ne gatse gatse a maganarka ne kaushin hali lamfa gomin haulik da sun watsa sun baka so fa afa anhu ka ci gaba da yi musu afuwar yadda ka saba wastaghfir lahum in Allah suka saba ne ma musu yafiya a wajen Allah wa shawurhum fil amr idan al'amura sun taso kai shawara da su malli shayifin mutum ce fa'iza azamta idan kai yanke zaka zartar da wani abu fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah tabaraka wata'ala dan inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah madaukakin sarki yana son masu dogaro a gare shi to kai ma idan zaka fita daga gida ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah girasul janna kenan ko an ce dashen aljanna ce zikirin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a dasa maka da shi a gidan aljanna sadakar ka take da zikirin la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim saboda haka tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu duk wanda ya faɗi wannan za a ce da shi kufita cike nan an wadatar da kai an tsare maka komai wa wuqita an baka kariya kufita wa wuqita wa tanaha anhu shaytan kuma babban abokin gaba in yanzu kayi wannan zai ja baya baka gole kayi wani kan dagarkin da ba zai iya da kai ba to da ka sai ja baya ba ka guri kala abu isa abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne hasan wato ingantaccen hadisi garibun ya ce kuma garibi ne in ce hadisi garibi shine wanda rawi ɗaya rawaito duk inda aka biyo a za a zo kan sahabi ɗaya da ce manzo Allah ya ce kaman hadisin innamal a'malu bin niyyati duk inda ka bi tanan ɗin hadisin wani ya rawaito wani ya rawaito amma dai sahabin hadisin ɗaya ne na Umar ne Umar ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat to nan hadisin da sahabi ɗaya ne bai da wata hanya an ba ta wannan sahabin ba yake ta hadisi gari eh yace wa mursalun ma fihi sahabiyyun saqat wa qul garibu ma rawahu rawun faqat hadisin mursali shine ma fihi sahabiyyun saqat shine abu a hadisin da tabi'i ya ce annabi ya ce bai ambaci sahabin da yake tsakaninsu da tabi'i ba sai ya ce hadisi ne mursali ma fihi sahabiyun sakat yace wa qul kace amma garib hadisi garibi shine ma rawahu rawun faqat shine wanda sahabi ɗaya ne ya rawaito shi a cikin sahabbai shine muka bada misali da hadisi innamal a'malu Za zaka samu dalibai a karkashin hadisin da yawa wani ya ji ga wani wani ya ji ga wani amma ana zuwa kan tabi'i to ba za ka ji an faɗi wani sahabi ba akan hadisun sai sai a daga sayyidina Umar ya ce wani hadisin zaka ji an ce Anas ya ce kaga sahabi ne Abu Hurairah ya ce kuma dai shine hadisin sai ce ya samu hanyoyi da yawa har ma ce hadisi ne mutawatir dama shi ko garibi shine wanda sahabi ɗaya ne a wannan hadisin duk inda ka bullo masa wannan sahabin ne zai ce maka annabi ya ce to zaka ce hada hadisin hasanun sahihun garibun la na arifuhu ba mu san shi ba illa min hazal wajahi sai ta wannan hanyar kuma wannan shine karshen karatun mu yau kasancewar yau ranar ranar budewa ce sakon kuma ya jiwa wanda bai ji ba wa sallallahu wa sallim ala man talaqal qur'ana min ladun hakimin alim ban sani ba ko da tambaya to kamar fitan na'am ban gane jami'i ba a kawai dai abinda aka sani mai addu'a zai ce in ni da'in fa amin ni zan ke addu'a ku kuma kuna cewa amin eh amma a kawo kaza a kawo kaza sai dai irin wanda ne ka gaya mutum abu na falala ya je ya karanta da karanta kaza ka karanta kaza ga falalarsu ka gaya mata amma wani yake jagoranci to wannan bai inganta ba domin ina jin ko ibn mas'ud ne aka ba shi labari cewa ga wasu mutane can sun kebe ɗayansu yana ba su umarni sai sabihullah mi'a ku yi tasbihi ɗari sai a kama sai an yi ɗari hamdulillah mi'a ku yi tahmidi ɗari aka ba aka gaya masa sai ya tashi ya tafi ya same su ya ce laƙad ji'tum bi bid'atin zulma aw fadaltum ashaba nabiyyikum ilma yace dole a samu ɗayan biyu ko dai kun zo da bid'a mai duhu ko kuma kun fi sahabban annabi ilimi ɗayan biyu za a samu ku shi na cikin sahabbai ko dai kun fito kun zo da bid'a ce da ma annabi ya ce man ahdatha fi na haza ma laysa minhu fa huwa radd ko kuma kun fi sahabban annabi ilimi ana kun san abin da ba sani ba so wannan shine wallahu a'lam to kamar da muka faɗa mun ta'aziyya a farko mun haɗu da rashe-rashe mun fara da wanda aka yi na gwaggon matar gidan nan Allah ya gafarta mata Allah ya kai rahama kabarinta muka ce kuma babbar makaranta makarantar mu ma an mana babbar rashi shine Alhaji Jamilu sakatare Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya kai rahama kabarinsa Allah madaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa sannan akwai dattijan wanda tun yana iya zuwa har yanzu ya kama kasa zuwa shine alhaji abdullahi na kalgo muna ƙara masa addu'a allah maɗaukacin sarki ya sanya wahalar da yake sha ta zama kafara a wajen shi allah maɗaukacin sarki ya ba shi lafiya allah maɗaukacin sarki ya ba shi lafiya dukkanin marasa lafiyar mu allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiyar allah ya inganta mana ita allah ya sa mu yi abin da yake so da lafiyar da ya ba mu rabbana amanna bima anzalta fattaba ana rasula fakatibna ma shahidin rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم حفظ نيجيريا وأهله يا رب العالمين اللهم حفظ نيجيريا وأهله يا رب العالمين اللهم من أراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا أرحم الراحمين اللهم من أراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا من هو على كل شيء قدير اللهم يا سميع addu'a ya ya sami addu'a ya mujibar du'a allahuma haza du'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa hadha al-jahd illa bika wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin